الشيطان إنه لهم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون وكي تاشد بالصحنية كاتك حنية هذا بالصحنية طبعا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara bakwai, wanda ya daidai da sha shidda sha ko ne ba da hukar anayi mutane su diba ba sun kumbari can wanda ya daidai da sha shidda ga watan april sha shidda ne hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu da ɗari hudu to eh, wanda ya daidai da sha shi daga watan april miladiyar annabi isa alaice ya kamata haka yi miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da ishirin da shida ci gaba da tafsirin littafin Allah mai girma muna cikin tafsirin suratul waqi'a ko wanda bayani ya gabata wannan surar makkiya ce ma'ana an saukar da ita gaba gabanin hijira al'adar surori makiyayi suna magana ne game da aƙida ta musulunci to ita ma wannan tana magana game da aƙida sannan tana mai da hankali ka kam game da abin da ya shafi alkiyama irin yadda Allah ta baraka wa ta'ala zai kafa mutane gida uku ranar alkiyama da bayanin kowane kashi da kuma irin tanadin da Allah yawa kowane kaso ko to mun fara shekaran jiya har mun kai inda Allah tabaraka wa ta'ala yake bayanin cewa wa kuntum azwajan salasatan ko za ku kasance nau'uka guda uku gobe kiyama ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala zai kasa mutane gida uku nau'i uku ranar kiyama yayi bayanin su yace nau'i na farko akwai ma'abuta dama Wa'inda za a baiwa littafansu hannun dama Allah ya sanya mu cikinsu menene ya sanar da kai game da labarin waɗanda za a ba littafansu hannun dama wannan tambaya ce ta mamaki da kuma girmamawa ga al'amarin su. ma'ana akwai babban labari game da mutanen da za a ba littafansu hannun dama sannan kaso na biyu su ne ma'abuta hagu Allah tabaraka wata Allah ya ce su ba me ya sanar da kai game da in kun san ba karatu hun ka taho ba to ku bar tahowa kun ji an yi ko fara karatu ba a kuma ku fita kaga abin ya zama wasa ba karatu sun ku fito dama ci da ya kawo su to ku bar shigowa wanda ya san ba karatu zai tahowa ba bar shigowa ku tsaya can waje dama sun taho ganin bello abu sai ku cinke da can waje ku wuce kazin bella za ka yi kamar talabijin kowa sun yaka ya gane shi su bukata su zai su gami bella sun gani sun fita a gani da makaranta tun da ko fara ba a yi ba introduction ɗaya da aka ta Allah shirin da mu kaso na biyu su ne ma'abuta hagu su ma Allah ya yi tambaya ta ta'ajjabi. ya ce me ya sanar da kai game da labarin ma'abuta hagu ma'abuta hagu su ne waɗanda za a ba littafan ayyukan su ga hannun hagu Allah ya kare mu kaga kafirai kenan da munafukai to sai na uku yace da kuma waɗanda na tsere matsara su ne sabi kuna sun tsere sai dai a biyo sawun to waɗannan a sabi kuna su ne mafi ɗaukar daraja duka annabawa da manzanni da mukarraba annabawa waɗanda karɓa ma annabawa tashin farko to su sun ka shigo cikin wannan kaso na astabi kuna to su waɗannan astabi kuna sai Allah ya ce mukarrabu na waɗannan su ne waɗanda ake kusantarwa zuwa ga Allah ake kusantar da su ina yace fi jannatin na'im cikin aljanna ta ni'ima cikin gonakin aljanna na ni'ima kamar Allah na cewa su waɗannan duk da yake Allah ya basu hadda ƙarshe amma kuma su ne mafi ɗaukaka ga daraja duk cikin nau'uka uku su as kuna. muna tare to duk da yake an bar su to sai kuma an ka fara gina hukunci hukunci a kansu ma'ana to yanzu mun ji Allah ya ce zai kasa mutane gobe alƙiyama gida uku waɗanda za a ba littafansa hannun dama sai Allah ce ulaiikal muqarrabuna waɗannan su ne waɗanda ake kusantarwa zuwa ga Allah fi jannatin ne cikin gonakin aljanna ne ba kamar Allah na cewa su as-sabiquna yan aljanna ne Allah ka samu aljanna ba don halin mu ba sai Allah ya ce sullatun min al to su wannan kaso mafi daukaka na as-sabiquna to za a samu jama'a masu yawa min al'awwalin da cikin al'ummomin farko al'ummomi waɗanda an kai gabanin mu al'ummar manzo Allah mu ne al'ummar ƙarshe ko to za a samu asabiquna kaso mai yawa na asabiquna cikin al'ummomin farko Dan me nace saboda da annabawa da manzanni da waɗanda sun kabi manzanni ai kaga duk cikin su suke mu al'ummar manzo Allah kaga danga manzo guda gare mu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da yake shi a shugaban amma dai kaga bayyuwa a ce kuma jama'ar da nabi shi sun fi yawa duka ga waɗancan kowane annabi ya samu jama'a ko to da shi annabin nan akwai lokaci guda da Allah ke aiko annabawa masu yawa biyu ko uku lokaci guda muna tare wanda ka kamar annabin Musa ai kaga lokaci guda yayi da da annabi Shu'aibu da da wane ne da annabi Haruna da Yusha'u yaron sa kaga duk lokaci guda sun kai madalla to shine sai Allah ya ce to su waɗannan mafi ɗaukakar daraja a kuna za a sami kaso mai yawa cikin al'ummomin farko annabawa da manzanni da waɗanda na ba da gaskiya ga manzannin wa ƙalilun za a samu kaso ɗan kaɗan min al'akari na da cikin na ƙarshe al'umma ƙarshe al'ummar manzon Allah kenan mu musulmi na mutane mabiya manzon Allah to ‘yan kaɗan ba ana nemo waɗanda a ciki ‘yan kaɗan ba ne a ‘yan kaɗan ne compared to al'ummomin da na gabata ma'ana za a samu kaso mafi yawa cikin al'ummomin da na gabata amma mu da mun ka zo daga baya to eh, yan kaɗan za a samu daga cikinmu nan mun ka tsaya aiko eh, madalla to yanzu Allah ya faɗi a sabiƙuna sabiƙuna ya tabbatar mana su ne makusanta wuri ne kuma ya tabbatar mana ya aljanna ne ko to wannan dunkule kenan to sai an ka shiga tafsili bayanan ni an kai mustanadi cikin aljanna da dami Allah ya mustanadi gobe kiyama sai yace Allah sururin mawduna على طول موضونة متكئين عليها متقابلين نعم. يقوم عليهم ولدان مخلدون بأكوان وأباريق وكأس من معين نعم. لا يصدعون عنها ولا يصدعون نعم. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون نعم. جزاء لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما الله كتشيشه to yanzu kamar mai tambaya ya yi tambaya ya Allah ta baraka wa ta'ala ka ce as-sabiquna as su ne makusanta wurin ka cikin aljanna da dami da yi musu da cikin aljanna to sai Allah ya shiga bayani ya ce Allah su rore su waɗannan a sabiquna nan kuwa dai na su zama cikin sabiquna <laughs> yace Allah sururin suna akan gadaje sururin jam'i ne na sarir gado gado surur sai ya zan gadaje kaga ashe har cikin gidan aljanna akwai gadaje ba katihu ɗaya ba gadaje kuma manya madaukaka Allah sururin su waɗannan asabiquna kaso mafi daukaka da cikin bayan Allah suna akan gadaje mauduna waɗanda an ka saƙa gadaje saƙaƙu da an ka saƙa da me maudunatin gadajen da an ka saƙa da zinariya yanzu in gadon ƙarshen da da ake gadon ƙarfe ba ganin ƙafafun gadon na ƙarfe ne abin kwanci wanda ake aza katifa shi ma na ƙarfe ne ko yanzu an bar gadajen karfe mai na katako ake yi to za ka iskan makomi na katako ne har da abin da ake azuka tifa yanzu an bayyana karfe katako ake aza sai azuka tifa bisa gare shi to yanzu wanda ya kwanta da gadon karfe bakin karfe wanka da wanda ya kwanta bisa gadon katako da wanda ya kwanta bisa gadon zinari jama'a wa kwanta bisa gadon alfarma to kun ji su almuqarrabuna Allah gadajen zinari yayi mutanai iyakar su a yi gado na wallahi dubai da tsawon shi dubai din me na menene ko na karfe ko na katako ko to amma dai ba na zinariya ba ne to dan aljanna al-muqarrabu na gadajen zinariya Allah ya mutane ana ɗaya sai yace Allah sururin suna akan gadaje maudunatin gadajen kuma waɗanda an ka saka da zinariya kafafun gadajen na zinariya ne abinda an ake azawa a aza katifa na komi na gadalo da zinariya an kai shi muna tare gadaje na zinariya Allah ka ci da ka ga nan yayi amfani da sururin cikin wasu ayoyi kuma sai yayi amfani da al'ara'ik alal ara'iki yanzuruna suna akan gadaje da arra'ib shi ma jam'i na arika arika ne gado duk dai ma'anar su gado arika kamar wani hadisi da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci Allah tabbata gare shi yana cewa la ulfa yanna ahadan minkum muttaki'an ala arikatihi kaga ga arika muttaki'an ala arikatihi ya tihil amru mimma amartu bi aw nahaytu anhu fa yaqulu ma wajen fi kitabillahi ittaba'nahu ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu annabi ce kan in samu wani da cikin ku ya yi kwanci bisa gado ne ya kwashi su ya yi kwanci bisa gado wani al'amari wani umarni ya zo da cikin umarnin da na bayar ko ni ya hali da gare shi ya ta mu babu ranmu da wannan magana duk abin da mun ka samu cikin ƙur'ani shi zamu sai manzo Allah ya ce ku saurara inni tul qur'ana ni an bani alqur'ani wa mithlahu da kwatan kwacin sa ma a tare da shi menene kwatan kwacin qur'ani sunna shi yasa malamai sun kace duk inda Allah ya ce mun baka alhikam ga kitab wal hikma to alkitab dai mun san ne qur'ani to hikiman nan sun kace sunna don haka biyar sunna wajibi ce kamar yadda biyar qur'ani yake wajibi matuƙar ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace allar al'ala da su waɗannan na suna akan gadaje mawduna waɗanda an ka saka da zinariya kamar Allah ya ce gadajensu na cikin aljanna gadaje ne na zinariya wasu kuma sun ka fassara ɗin dinnan cewa gadaje waɗanda ai masufatun kamar yadda yace ala sururin masufatin cikin wata aya suna akan gadaje waɗanda an ka jera ga kenan ba ba gado guda za a ba su gadaje na ga sunan jere da kai da iyali Allah ka kai mu aljanna muna tare mutaki ina ya an ka hau gadajen wani wuri yace ala sururin marfu'atin cikin suratul gashiya ala sururin suna su yan aljanna suna akan gadaje marfu'atin madaukaka gada ji madaukata sai malamai sun ka ce kowane gado ayi ya kai zira'i ɗari uku gado ya kai zira'i ɗari uku sama to ya za ka yi ka haushi sun ka ce inda duk bawa Allah ɗan aljanna yana sai ya hau haka kawai gadon ka yi wa ƙasa in ka hau sai ya koma shirawa da kai jama'a daɗi na aljanna kuma gadon ba sola ba ne balle a ce an yi hadari yau babu rana don haka rana ba ta yi ba sannan kuma ba electrical ba ne balle a ce ai nefa ta ɗauke wuta don haka yanzu bai tashi sai an mai wuta a haka yake sola ce ta ubangiji Allah sururin marfu'atin suna akan gadaje maɗaukaka dogaye in kana sun hawa sai ya sauko ka hau ya koma tashi sama da kai Allahu akbar daɗi na aljanna Allah don rahama ka su kai mu aljanna waɗanda abubuwa da muka karanta Allah ka nuna mana su ra'ayil ayin kuma ka ba mu dan ya buga gidanka sannan da sai ka da kuri hmm? to ɗan an ka ba suna akan gadaje mawuduna waɗanda an ka saƙa kaga ba ma an ka abin saƙa su an ka yi yadda kansan ana saƙa ma, ma'ana zinariya ce an ka yi amfani da ita wurin sa a gadajen komi na gadajen zinariya ne mutaki ina Allah ya suna masu kishin gida a kan gadajen ba masu kwanciya babu kwanci cikin aljanna ana kwana cikin aljanna a ba bacci bacci alama ce ta kasawa in ka ga mutum ya kwanta ko dai gajiya yake ya yi aiki ya gaji ibidan da ya kwanta ko bacci yake ji ibidan da ya kwanta ya bacci ko yunwa yake ji ya kwanta ta ɗanyi mai dama-dama ko bai da lafiya waɗannan hudu duk kasawa ne don haka bacci kasa ne don haka bacci ko na minti guda ba a cikin aljanna 24 hours muna nan falki. ba a komi illa daidai ba rugudu ba kawai don haka duk mai sun jin daɗi jama'a mu yi hankali daɗi na aljanna da daɗi ya temporary ne eh? temporary ne kana da kuɗi sai ka sai ka kira wanda ke da mawaƙa wanda ba jin daɗi ba ne yau Allah na iya sa ta canza kuɗin su ƙari tuka ga shi kenan ga makiɗan ba su ba kai yi ba amma baka da kuɗin kirawo don haka mu yi hankali ya ku jama'a daɗi na duk rugudumar da kasa ana yi to akwai wanda ta fiye cikin gida aljanna tsalli a mata a hankuri mu yi hankuri kawai mu ci gaba da biyar dokokin Allah mu nace jama'a da ibada mu ci gaba da nisantar zunubi duk abin da Allah yake bai so mu nisantai don dai Allah ya sadar da mu da wannan rahama tashi Allah kai mu aljanna yace muttaki'ina alaiha suna masu kishin gida menene kwanci na ni'ima kishin gida gintira a gintira yadda ake sa kwance yan sarki in ka ga mutum kishin gide to ya nuna zero tension ba bin ke mu bai jin gajiya mai jin gajiya bai kishin gida kwanci ya kai hakan da bai jin yunwa mai jin yunwa kishin gida ba sai mai kwanci ya kai gala gala hakan ga lafiya cin da bai da wata matsala da ka in kan mutum gincire ya ke yi kishin gida to ya nuna bai da wata matsala wata tsaiwa to shi akwanciya ta yan aljanna kishin gida amma ba ka in kanmu mutum an aza mai filo ya yi kwanci lame lame hakan gaba babu gajiya cikin aljanna babu yiwa ba rashin lafiya ba bacci don ya kai kwantawa don haka gadajin na zama ne kawai dandaren da kuma kishin gida amma ba na bacci ba ne ba a bacci cikin aljanna yace ina Allah ha suna masu kishin gida akan gadajin mutaqabilin suna masu fuskantar juna ba wanda zai tsayawa bayan wani yanzu ba ga kunan wasu bayan wasu ba kada kallon iyasta a aljanna babu wannan zama na yarda da juna na amince ma juna shi a kowa ya fuskanci wani shi zakar ga ga majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ake zaunawa da'ira ake yi yan an ka ya da'ira akwai mai kallon iyar wani kowa na kallon juna shi ne zama irin na yan zama na soyayya yanzu muna nan wani ya shigo wanda ba ka son gani ba ka da shiri da shi da shigowa ta da kai sai ka da huskarka muna kaga akwai wata matsala tsakanin ka da shi ke amma wanda ka kaso kana kallo wannan yana kallon ka shi ya alamar soyayya muna tare to to to abinda zaman zaman yan aljanna kenan yace muttaki na Allah suna masu kishin gida akan gadajen mutaqabilin kuma suna masu fuskantar juna kamar yadda yace cikin suratul mutaffi yace alal araiki alal araiki yanzurun yan aljanna suna akan gadajin yanzurun suna kallon juna kenan ba wanda ya wa da baya a suna kallon juna hakan ga kaga shine alal shine na. Ya yatufu alaihim wildanun ba nan da dan aljanna ya tsaya ba ya ku musulmi Allah ya ce wasu yara wildanun jam'in walad ko ko jam'in waliyyin kamar a ce gilman kaga jam'in gulam muna tare sai Allah ce wandanin wasu yaran muhalladu da waɗanda a abin marwa babu mutuwa gare su har abada ya tsufa alaihin suna zagayowa akan wa 'yan aljanna hidima to bayan an saka cikin gidan aljanna da kai da matarka da 'ya'yanka duk ba 'yan aljanna wuce ba babu wahala cikin aljanna don haka a ci abinci matarka ta wuce kwano wani ko a sa yarinya ɗaya ka ta wuce kwano wanda duk wahala ne duniya aka wannan aljanna ko ni ba a yi in ba ni'ima ba daula ɗaita daula kullum kuma ta gobe ta ta yau ta banda gobe ta kullum gaba gaba take ci ba irin daular duniya da ke yi tana ragewa ba kullum gaba gaba take ci don haka da wa zai yi mai 'yan aljanna hidima Allah ya ce ya halicci wasu yara yaya yaran suke yake mukhalladuna abin dawa marwa mukhalladuna fi dunya kenan la yamutuna yaran ba su mutuwa ko kuma mukhalladuna ala shabab waɗanda an ka dawamar ne akan kursiya yare ne matasa kuma haka za in sun yi shekara miliyan ba za su tsufa ba yanzu in ka ɗauki masin da ko mai gadi ɗan shekara talatin ya shekara talatin yana ma aiki shekara fitin kenan yana nan wani kan ɗauke ko ya canza yanzu ya tsufa geme ya koma irin na ya yi hurhura kai hurhura ko mina shi hurhura muna tare to saɓanin su waɗannan yaran da Allah zai halitta mai yan aljanna su rinka yi musu hidima cikin aljanna shekara miliyan sau miliyan ba su tsufa suna nan yadda Allah ya halicce su shi da yake wuldanun muhalladu na wasu yara waɗanda a abin dawwamarwa ko za a dawwamar da su da rayuwa ba su mutuwa ko ku za a dawwamar da su da ƙurciya ba za su tsufa ba muna tare ya ɗofu suna rinka zagayowa alaihim akan yan aljanna ana su za su zagayowa su za su rinka yin za su rinka yin yan aljanna hidima ba matakka aikin koyi matakka ba ta yi in biya ba bukata muna tare babu wanki babu aski cikin aljanna babu duk wani abu da ka sani na wala babu shi jin daɗi nan Allah ka san mu wahala laƙar kalaƙar nan insana shi kabadin hakika mun halicci mutum cikin wahala nan duniya amma in ka bi Allah to ka wahalar nan da ka shiga aljanna shi kenan daɗi ne ga yanan wanda baka taɓa tunani ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yace fi ha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala qatara ala qalbi basharin qat cikin aljanna akwai addaula wanda ijiya ba taɓa gani ba ka tafi makka ka tafi madina ka tafi riyadh babban birnin kasar saudi arabia ka tafi new york city ka tafi ingila ka tafi birmingham ka tafi germany ka tafi paris dukka zagaye duniya ga inda ya daula ce ba za ka ga irin daular da allah ya tayar da masoyan su gidan aljanna ba shine fi hamala ainihin ra'ad wala uzurin sami'at hakan ga za ka ji kunne bai taɓa jin ko da ko da labari kunnen kai su labari irin daular da Allah ya ta dama ya aljanna kunne bai taɓa ji ba wala ta ƙar ala kalin bashar kai ko ya ƙarsa a kan zuciyar ɗan adam bai taɓa ƙarsa ba don haka abin da ɗaya addu'a mu Allah don ramaka kaska hana mana gani da jin da amfana da wannan Allah ka kai mu mu gani da kalaji har gani shi ne yake ya rufe alaihim wildanu wasu yara Muhallar da waɗanda za a dawo marwa ba su mutuwa ko za a dawo marwa da kurciya ba za su tsufa ba ya rufe alaihim su za su rika zagayawa cikin gidan aljanna suna wa ƴan aljanna hidima suna zagayawa cikin gidan aljanna da aka wabin da ko fufuka aka wa jam'i na kordo bilbai kor me kor shi ne tura ke ce ma kor sai sun ka cire biyu sun ka sa p cos kaga ashe turawa an ruwa ne sun kai daga larabawa ko ko kof kenan ko kof wanda ordinary kof wanda bai da handil bai da mariki e, bai da gindi ordinary kof sulmu gudun nun irin kof din na gilas. muna tare to su yaran suna rinka zagaya ga yan aljanna aka wabin da ko kuka wa a da shantulla jam'in shantali ya raba san shantali ba ya ko to bari faɗa muku abin da kun ka sani john kun san john me john kof mai tsawo kof ordinary kof john kuma ya yi kof shi ma kof ne amma ya fi tsawo to da hausa muna ce mai shantali john ai turanci ne <clears throat> muna tare a bare jam'i ne na ibrahim Ibrahim shi ko an samo shi daga kalmar bar'un walƙiya. kaga kon mai walqiya don bi da an ka samai Ibrahim saboda walqiya ta shi ya nuna kwafin nigin nasu ne ba waɗanda ko huka da roba da wata shan da su ba ba na tasa ba ba na nigin nasu ne kuma ba irin gilas sun duniya an gilas kai aljanna walqiya yake shi yasa an ka samai ibrik zabi da sai za a bari su yaran masu wa ‘yan aljanna hidima suna zagayawa gidajen aljanna suna ‘yan aljanna hidima aka akwabin da kofuffuka me za a cikin kofi giya giya za a sha don haka duk wanda ke son ya sha giyar aljanna ya ku jama'a ya yi hankali daga wannan giya ta wannan azantaccen giya ce giya ta ɓari tana aljanna eh manufaccen by Allah wannan giya giyawa ka yanta ta duniya arna katafawa da jiran da inyamurai suke yanta ƙazammu sun yi ƙazamta to amma waccan halittar Allah ce ko marmaro gare ta tana ɓuɓɓuga eh ba wasu ƙazammun arna sun kai ta ba yadda su waɗannan matasan waɗanda za a dawwamarwa ga rayuwa ko da da kurciya suna zagayawa ga yan aljanna da aka wabin da kofuffuka wa a da jog shantulla wa ka'asin da gidauniyar giya da su ya kai gurbi ga kofi ƙarami in da shi haka sun sha ga kofi babba in shi haka so a cika ma sannan ga gidauniya a cika ma nan za ka yan an ɗebo daga marmaro yaran sun ka ɗebo daga an ka cika ma gidauniya to ga kofufuka wannan karami na ɗebowa cikin gidauniya wannan a zuba ma job sai ka sha muna tare kafin gidauniya amma wanda a cike da giya in an in gidauniya na MP ba kiranta ka'afu sai an cika ta da giya gidauniyar giya ita ce ka'afu. kamar yadda mallan saruji yake cewa cikin makama makama cin hariri wakar su makama cikin mallan saruji ya shirya fowar layin ya zo wani gari zamanin hunturu sanyi ya yi musu yawa sanyi ya dame su lokacin jaura ma ke sauka tsantsarar jaura ke sauka dusar tsantsara ke sauka sai ya ce a yi shela ga wani babban malami bakon malami ya zo shi yana da maganin sanyi a tarugar sarki. kowa ya zo da kuɗi malami ya zo da maganin sanyi an ka ta an ka yi gangami an ka taru gidan sarki sai an ka ce to kowa ya kawo kuɗi ba a ba da nakali kyauta an ka tara ma malam saruji kuɗi zai ba da maganin sanyi sanyin ga da yadda da kowa ana ta muku cikin kwal ana da sauransu sai da an ka tara mai kuɗi ya ƙidan yayin ta cikin jika sai ya ce ta kowa ya saurara yake ja a shita wa indi min hawa'ijihi sabqun idhal qataru an na hab kinnun wa kisun wa kanunun wa kasu ilan ba'dal kababi wa kusun na'imun wa kitsa sai mutane suna kawo tsoki suna wace ba wani zuwa da sanyi tabbas ko hada bakwai kan zuba ya sanyi yace kinnun maganin sanyi na farko ka samu kurman ɗaki wanda bai da daga ɗaki da ɗaki wanda bai rasa ga kenan wakilin sannan ka tabbatar da aiki wanda suke da kuɗi domin ko da ka shiga cikin daki in babu da karin kuma to dole ka fito to ka san ka ta wakilin da jikin kuɗi wa kanonin da gumagumin ce in ka shiga cikin daki kuma a kunna wuta wa kasu dillan to ga kasu nan da aka wajilo wa kasin wa kasu dillan da gidau da yake ka samu burkutu ko whisky mai zafi hot ko wuri hunturu mutum ya sha tan bulan bulan ne kada ga sai ya ga mutum ga hunturu ana kumeliyar shi ko yana sha zuwa, whisky ce ai whisky ce to shi da ce sai kasu dillan ka samu whisky dindi guda na whisky eh ba da ka ka samu kilishi wanda ya ji aji kinnin wa kisin wa kanunin wa kasudilan eh eh kinnin wa kisin kinnin ɗaki mara taga wa kisin da jika kuɗi wa kanunin da kira da gumagumai ce wanda za a haka wuta cikin ɗakin eh kinnin wa kisin wa kanunin wa kasudilan sannan da gidauniyar giya kenan abin ga dindi na burkutu ba da alkaba da ka samu kilishi wanda ya ji gishiri wanda ya ji yaji kilishi wani kilishi shi ne kabab to a sa yaji da yawa kana ci mura na zazzabowa muna tare ehem wa kasu dillan ba da alkababi na da yake nan ko wakil sunna imin sannan ka samu mace wadatatta ƙosasshiyar mace abin ga ita ce abin ga eh, wa kuntun na'imun kenan wace sa sannan ka samu bargo irin bargo da zai mutum kayi gungumi wanda wanda ya haɗa bakwai ɗaga akwai zai yi sai mutane sun kama tsuki ya masa ko wannan ya sun kawai mallar sarkuki ne ba Allah shirya da mu kuma ba ga karatu sai Allah ya ce ya tsufa alaihim waldanu muhalladuna wasu yara waɗanda za a dawwamar wa da ƙurciya za su rinka zagayewa ga 'yan aljanna su ne musu hidima bai aka wabin da kofuffuka ƙanana wa a bari ƙadashen tulla manyan kofuffuka wa da giddawalliyar giya da giya wace irin giya min ma'ina wadda ke kuɓuga daga marmaro ba giyar da arna ke yi ba ba giyar ta kafawa ba ba wannan daga marmaro halittar Allah la yusadda'una to ita wannan giya in sun ka sha su ɗan aljanna in mun ka sha ran nan za mu sha giya mai katil Allah ka kai mu aljanna mu sha giya duk mai son annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi hadisi kwanaki cikin Abu Dawud international annabi ce duk wanda ya sha giya aljanna har mutuwa ta da sai bai tuba ba duk wanda ya sha giyar duniya ne wanda ya sha giyar duniya har mutuwa ta da suka bai tubo ba zai shage aljanna ba ma'ana ko da an tashi aljanna to za a haramta mai shan giya ma'ana za a ɗebe mai ganin shawar giya kuma za a manta sai ba za a ba shi ita ba don ku yi ƙoƙari ku jisanci giya to yan an kace giya ne ne giya duk abin da ke gusar da hankali shi ne giya na ruwa ne kamar giya kwalba balda da sita da biya da henken da whisky da menene ko ko a'a na na ne kamar ƙwayoyi ƙwayoyi irin su egizol irin su afarci ƙasa da masu kama da su ko ko na hakukuwa ne waɗanda ake sha irin daga muna tare ko ko abin irin wanda ake shaƙe ne kamar shalisho duk abin da ke gusar da hankalin ɗan adam ko ko kwayoyi ko ko a abin da kwayoyi ne na na halitta idan su babba jirgi kun san babba jirgi to babba jirgi duk abin da ka san yana musulma da hankali shi ne giya alhamdu ma khamara akala duk abin da ke lullube hankali shi ne giya to haramun ne abin ga abin ga manzon Allah yace duk abin da ke lullube hankali in an sha da yawa to dan kadan din sa haramun ne in ka sha katan guda in tana bugar da kai to kwagi guda na abin nan da in ka sha katan guda to kwagi guda na shaharan kuma yadda wanda ya sha katan ya bugu in ya sha za a yi mai haddi haka kai da ka kwaga kwagi guda kai ma sai an yi ma haddi sai a yi ma buloli muna tare ku yi kokari ku nisanci duk abin da ke sama ya ko musulmi musamman matasa matasa sun ba zama ga shaye-shaye ko da shi ba su da wani amfani illa ka lalata kanka sanda duk an ka cewa da shaye-shaye kai wani na ɗauko kai sa da dukiya yi, wani ɗan uwanka ya establishin ɗan wani business yana ɗauko kai sa ciki sannan ɗan an ka ce shaye-shaye haka yi duk da tijin arziki kana zuwa neman da ya baka bayan su shaye-shaye haka kai. ba ka ƙasƙanci ne duk da nuna arziki ba a yanta da ɗan sha zai wannan mashayi shi da an ce mashayi girman ka ya fi faɗi ba Allah ya shirya da mu sai Allah ya ce la san a na su ƴan aljanna ƴan sun ka sha giya la san una ba a samu su a na game da giyar nan ba irin giyar duniya ba me daɗi. ciwon kai jiri matsanancin ciwon kai saɓanin giyar duniya ita tare take da rashin lafiyoyi na farko dai gusar da hankali a shi babbar rashin lafiya ko sannan na biyu tana sa ciwon kai giyar duniya tana sa ciwon ciki duk wani organ da a cikin ciki kuma in ka fake shan giya giya na taɓa shi irin hanta irin saifa irin kidini gidibe irin saifa lin shi ne saifa waɗannan duka duk ogas ɗin da a cikin ciki inda gana shan giya to in sha Allah ɗaya ko biyu ko uku ko dukan zan ka ga yana cikin illolin giya sannan ga amai cikin mutane ka sha cikin mai yawa da ga giya ta yi amayo ɗan giya ne a shi eh amai cikin mutane sannan ga yawan hitsari zaman nan namu ɗan giya ya hita uku da hitsari ka zubi dole kasace sannan ga mugun wari yanzu mutum guda ya shawo burkutu ko whisky ko giya shi ya yi balle ya yi magana duk masallacin nan zai zai lalace da warin giya to kaga sabanin giyan lahira shine Allah ya ce la yusaddauna anha ba a sa musu ciyon kai daga giyan nan ta lahira wala yunzifun kuma ba su yin mashalo ba su yin ba su yin maye ba su yin tafele giyan lahira ba irin giyan duniya da in ka sha ba ba san sanda muna yare in mutum ya yi sha ba duwatsu muka za ana jiha sai ba ana ma shano ana jiwa sai da duwatsu maka har ba faɗi yan eh, to ka to giyan tsakanin giyan lahira ita ba ta sa ba ta sa ma ba ta sa tantele ba ta bugarwa muna tare sannan ga ɗan neman zaki wadda kasan zuba haka giyan lahira take ke. Eh? giya ce tatacce giya fi ha kamar min min min wa an harun min qamrin ladzatin lishari cikin aljanna akwai koran mu'min na giya Wata irin giya Allah ce ladzatin lishari mai zaƙi ga bashaya gabanin giyar duniya ga tsaki ga zafi ga wari ga makaki ga gusar da hankali ga sa rashin lafiyoyi sannan ga zubin da mutunci da zarar an ciwa da mashayi da nan girman ka ya faɗi to tsakanin giyan na don haka ku yi hankuri ya ku matasa ku bari mu kai can duk zan gayyace ku na a zo a zanna a yi na shan giya kowa ya sha mu ce to maimakon wanda mun ka hada muku shan ta duniya kowa yanzu kowa an yi izini kowa yi ba sha muna tare Allah ka shayar da mu wannan giya ta lahira to ba ba giya ɗaya ba wannan duk yana cikin abin da za a ba a sadiku na Allah ya yi wa faki hacin da kayan marmari kayan marmari shine matsayin abinci muna tare na faɗa muku cikin aljanna babu tuwo saboda cikin aljanna babu yunwa babu yunwa babu kishin ruwa da ganin an zubo mutum malmala ko alamar ne yunwa an cika ma kwano da shankama ko da taiba ko da amala ko da garin kwaki yunwa ce jama'a to babu yunwa duk abin da ake ci cikin aljanna shi ne na ni'ima ba da yunwa ba shi ne na ni'ima me ake ci na ni'ima nan duniya in ka ci abinci sai a yi ma fruit salad da ganin mutum na cin furut salad cin yunwa ake mai a ci ne na ni'ima don haka mata kun jiya har cikin gidan aljanna furut salad shi ya abinci muku yau ku iya ku saba ba mazan ku da yi musu furut da don su saba ko da yake can ba ku za ku yi ba akwai akwai masu hidima sai Allah yake wa fakihatin kuma har yau da su waɗannan yaran wildanul mukhalladuna da Allah yake dufu alaihim wa faqihatin za su rinka kawo ma yan aljanna kayan marmari Ya an kace kayan marmari me kayan marmari ƴaƴan ce fruit Idan su apple idan su abarba apple, idan su gwanda idan su su kankana mangoro wa ma ashbaha dalika su ne faqiha da gadin mutum an yanka mai kankana yana shakar ta wannan cin yunwa ne kafin ba yunwa ya kaji ba ya ce ya koshi to shi fa ta ake hasu da abincin aljanna don haka mai tsuncin tuwo ci shi da nan in muka ta yarda da babu tuwo sai Allah ya ce wa faki hatin da kayan marmari ƴaƴan itace ya ko musulmi walahum fiha fawakihu kathira cikin wata aya kayan marmari masu yawa sun tabbatar ma ƴan aljanna cikin aljanna kayan marmari min ma ya takhayyaru da daga abinda duk suke zaɓe kayan marmarin ko ba kawo ba kai ba kai ka faɗin me kai ka yadda an aljanna me yake so a kawo ma ya ka ce apple da kaso fruit salad da ke so a kawo na me da me za a haɗawa a haɗa da abarba da kankana da lemu da kaza da kaza to su za a kawo muna tare shi ne ma'anar wa faki hatin da kayan marmari mai mai ta kayyaro ne daga duk abin da suke zaɓe sai abin da ka zaɓa ba su yaran ko wasu canza a kai ta ka cewa da abin da kana cewa yanzu ga ana kawo mashi ba ta to ranka yi a dai canza wanne saboda waɗannan yanzu ba lokacin su ka kasu ba ta yi ba babu a ko alama muna tare sai Allah ya ce wallahi da nama akwai nama cikin aljanna amma naman me wallahi da ɗaya da naman tsuntsaye shi ɗai an naman da za a ci cikin aljanna babu naman shanu cikin aljanna babu naman raƙumma babu naman tumaki da awaki red meat ko nan duniya tura sun ce red meat yana da side effect yana da illa muna tare kai ba red meat ba ko kaji babu cikin aljanna addujaja in kana son cin dujaja ka ci sanar saboda sai Allah ya zaɓi ma ‘yan aljanna naman tsuntsaye tsuntsaye kawai muna tare saboda ne malamai sun ka ce gwargwadon girman dabba gwargwadon illar da an ga namanta na ba su na girma da cikin dabbobi to naman su ya fi na shanu illa su kuma shanu naman su ya fi na tumaki da awaki illa su kuma tumaki da awaki naman su ya fi na kaji illa su kuma kaji naman su ya fi na tsuntsaye ya kaji tsuntsaye ba su girman kaji ba an tambayi manzo, Allah manzo, Allah wani irin tsuntsaye ne yace kun ga tozon raƙumi to girman su kuma tozon raƙumi su tsuntsaye kaga ba manyan tsuntsaye ko ba ɗan ɗan cido ba tsuntsaye su ne naman su har yau ba a samu wani bature da yace naman tsuntsaye yana da wani side da ba amma in mun shi duk naman da ka sani duniya yana da da effect musamman na shanu ha hadisi a akwai annabi yana tsoratarwa da mutum naman shanu yawa mutum naman shanu kwarai kuwa a ah, ni ba zan ce kawo ga cin naman shanu ba hadisi sai manzo Allah ya tsoratar da mutum kakko yawa cin naman shanu duk mai za me ka sa gawo ciwon kawo naman shanu red meat to duk namomin nan da kuma gani suna da illa in bancin naman tsuntsaye to shi ɗan an naman da za mu ci cikin gida ɗin sannan a aljanna in yana sai Allah ya ce wa lahmi ɗaya da naman tsuntsaye min ma shahu na su ma daga waɗanda suke shawa ba kawai za a soyewa ko a gaso ba a'a kai ka hudun wani tsuntsu hake so zan ce yau tantabara nake so in ci Shi kenan sai a sa da tantabara su gitto cikin ka zaɓi guda kana zaɓin guda suna haɗuwa gaba gare ka in soyayya ka so soyayya in gasasshe haka so gasassa in bandatatta bandatatta in dafafa dafafa jama'a daɗi na aljanna ina ko shugaban ƙasa bai samu wanga in in shugaban ƙasa tinubu zai oda yawa ta burmukai ya yi aiki yawa ta burmukai yake rere mai a kawo ba sai ta ce ta kunna kunna gas ba a dawa na akalle ba da minti goma zuwa ashirin ko an yi daɗi amma shi ɗan aljanna yana da fasta yanzu ana kawowa muna tare kaga ashe kenan aljanna ta yi asara ni'imar da a cikin aljanna ya na asara a ce ma dan aljanna ya zai ce mai shugaban kasa a ce ma commander in chief eh to sai ya ce wa hada ɗairin hakan na kuma su a asabiku da za a ba su naman tsuntsaye ɗairin tsuntsaye jam'i ne mufradin shine ɗairin tsuntsu guda to haka za a ba su naman tsuntsaye min ma yi shahu daga duk abin da suke shawa sai tsuntsun da kake shawa yau ka ce tuntabar ke so gobe ka ce hanziya kake so jibi ka ce kurciya za ta ka ce yan masallaci ba ko tsuntsa da yan masallaci ba duk tsuntsun da kake so in isko shi kake so dai sai akwai ta to ita za a soyuwa to kai sai yan masallacin da kake so da faffe ko soyayye ko bandatacce ko gasashe ka ta bandatacce nake yanzu ana bandatacce a kawo maka muna tare Allah ka cishe mu ba nan da tsaya ba sai Allah ya ce wa horon iyin da kuma mata ka ji matasa Allah akbar ta zuwa aure jama'a Allah ya sanar ya tanadar ma bayan sa mu'minai ni'imomi babban ni'imar da Allah ya tanadar mishi ya tanadar ma bayin mu'minai ita ce aljanna wa aljannan nan duk abin da aka ce ima da kayan alatu da kayan jin daɗi Allah ya kaji amma aljanna ba cika jama'a sai da an kasa mata akwai mata cikin gidan aljanna ko babu akwai su don haka mata ƙanana ne shi ya sa hausa haka yi musu yi in ba ku ba gida in kun yi gida in kun yi yawa gida ya gyaru mata in ba ku ba gida in kun yi yawa ba gida ya gyaru duk gidan da babu mata ciki ne wannan gida bai da bambanci da kango kango gidan aljanna jama'a gida ne na ni'ima da Allah ya tada ba ni'imar nan bai cika sai da Allah ya sa mata ciki don haka in ya zan ko aljanna ba mu wadatu da mata ba ina ga nan duniya don haka ta zuwa aure ya kuma tasa ta zuwa aure kowa ya ce ya kokari ya raya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan in kun ka tashi ku da bakwai ba wanda duk zai yi biduma ta biyu ya bi biyu su Allah ya fara da yake fankihu ma da lakum minan nisa'i fankihu ma da lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' فإن خفتم ألا تعجلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وهذا بقية ساشي أولي هذا ما تشوفه ده سيد اللورة سيأخذ ذري. Allah ya ce fanki hu ma ka ba lakum minan nisa ku aure abin da ya muku daɗi na mata cewa abin da ya muku daɗi a shi babu auren tilas ba a tilasta ma yaro ya aure wanda bai so haka yariya ba a tilasta mata aure wanda ba ta so dole aure ba ta bol kashin bayan aure shi da soyayya lokaci ya wuce ya buɗe a da aka auren tilas zamanin jahiliya sun da babu ilimin addini kun babu ilimin yanzu yarinya ta yi firamare ta yi sakandare ta yi coe ta yi university tilin samun tun da kai amma hukunci tilin samun ta auren da ba ta so in ka ci in ka ja doki ka kai shi mashaya kana tilin samun ya to in ka tilin samun yanka ta auren kana tilin samun ta zama to me an amfanin ka yi don kara ga shi wanda kan ba ka ba shi ɗaya ta zo ta gasa mai kanwa ta gasa mai ayan da hannu auren kuma asilas ne sakin shi zai yi dole to me an rana abin da an kai don an ba auren ci da siyasa musulmi a bari ya rasa bido ma kan ka da Allah kai da tuyu da ka tashi aure na tilas an kai ba ka kai da ba to duk ne haka tilas da mutum ka ko ka dole sai ya aure abokinka ko ɗaya ta ɗaga ba a auren tilas a bari kowa ya zaɓi wanda ya kaso in sun ka zaɓo wa kansu shi kenan kun huta hausawa na cewa so mai hana ganin laifi in tana so ne yana son ta to sannan za su koda sun wa juna laifi sun wa juna uzuri amma dama shi tilasta mai an kai auren zumunta ne shi bai ce na to laifi ko bai ta kara ya kara bai zai na azamta bala'i ita ma in tilasta mata an kai ba ko ne ta kai ba ko abinda ba laifi tana mai sai laifi amma in ga soyayya sai su juna hankuri muna tare a takaice dai yanzu lokaci ne na ilimi da ilimin addini da ilimin boko kowanne ya wafu don haka an fito da duhun kai yanzu an ba auren tilas in kan wata yanka auren tilas mun ka zaɓi labari muna kai kawai human rai a sai kotu a human rai su ɗauke ka a kai hakotu a walwale auren nan in ka ƙi a kai ha gidan azu to kamin ka kai mutum da kai kowa a bari ya zaɓi wanda ya kaso Allah shirya da mu shi ne Allah yake wa hurun ilin da kuma mata mata hurun ilin su ya da bukatar introduction al-ma'ruf la yu'arraf mata hurun ilin kowa ya san su ko matan da Allah ya tare da ma'an aljanna gidan aljanna me ma'ana hurun ilin kalmomi biyu ne an kai bada? hurun da ilin kowar kalma ko jam'i ne na kalma haura haura ita ce mace mai fararen idanu yana daga cikin kyawun mace ta zanda far wannan fari ba abu biyu an ga ido dan adam ba da fari da baki to wannan fari ya zan ya turu fari kal wannan bakin shi ma ya turu baki kirin to wanda idanun su amma mace mai jinjayen idanu kaga mai yake nan eh to ita ce su ne hurun mace haura mace mai fararen idan in ita shi kuma jam'i ne na aina'u aina'u ita ce mace mai manya-manya idanu gula-gula yana daga cikin kyawun mace manyan idanu amma idanu ga suna kama idan kwarkwata yan bisi-bisi Allah na tuba eh to waɗannan su ne shi amma ana kurun in mata masu manyan masu fararen idanu kuma gula gula kamar bakurun ta muna tare ma'ana kamar Allah na cewa aljanna daga cikin ni'imar da nisani dan mabayi na almuqarrabu na akwai mata mata yaya sifo su take daga cikin siffofinsu suna da fararen idanu kuma manyan idanu ka amsalin lu'ulu'ul makarun su ma sannan in ka gare su wanda kasan lu'ulu'u ne wanda wanda an ka ɓoye cikin kwalfasta wasu ga ganin lu'ulu'u cikin ku ba ku taɓa ganin lu'ulu'u ba ko da kuwa dai ba ku ganin lu'ulu'u ka san wani abu ne zai mai daraja mai kima mai kyau wani abu ne mai daraja mai kyau mai haske mai kyalli to sai Allah ya ce matan aljanna jikinsu ba irin jikin matan duniya ba ne jikinsu ka amfani lu'ulu ne kamar misalin lu'ulu ne almakano lu'ulu abu ne mai haske mai kyalli mai daraja to yadda ka san lu'ulu ga haske da kyawu haka jikin matan aljanna yake kuma ko lu'ulu almakano wanda a koyi cikin kwalfatai don lu'ulu kamar abin gane kamar ni suna ne ni an rufe sai an buɗe kamar gyaɗa ko da dino misali kaga da dino sai ka balle sai ka ga ɗan nan ko madalla to haka lulu cikin kwalfa yake to ko lulu wanda a cikin kwalfa ba a buɗe ba balle iskan duniya ya bugai zatar rana ya bugai ko kurata ko ko hannun ɗan adam ba yana sa abu baki ba ku ba hajarul aswad na liƙe ga ba. yadda kasan madibi da fari haka hajjar al'azwar ne amma taɓawar da 'yan adam ka yashi mai zai baki kare zulubin 'yan adam kalli limanin limanin masallaci ba yana cikin masu 'yan dama dama ba to kalli inda liman ka azin goshi da ya yi baki kare saboda zulubin liman inda ya ka azin goshi da wajen sallah yau da gobe to ɗan wajen azin goshin liman ya fi baki da sauran mamu Allah ya gafarta mana to shi ne Allah ya ce daga cikin abin da Allah ya tani don ma ƴan aljanna akwai matan hurul in mata masu farare idanu masu manyan idanu waɗanda in ka gane su ka amsalin lu'ulu kamar misalin lu'ulu ne almakanun wanda a rufe cikin kwalfatai wanda ba a buɗe ba zatan rana bai buga ba ƙura ba ta shige shi ba hannun ɗan adam bai taɓa shi ya samu yadda ba to yadda kasan lu'ulu da haske da kyalli da walƙiya da daraja haka jikin matan aljanna yake annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ya ƙara bayani yace ya aljanna saboda kyawu da kyallin da jikinta ke yi in ka kalli fuskar ta da kasan ka kalli baji kana ganin fuskar ta cikin fuskar ta saboda kyau muna tare ana hada 'yan matan jama'a yace eh 'Yan aljanna ta yi kwalliya ta sanya tufafi cikin tasa tufafi kana ganin kwabrinta ba kabri ba bargun da a cikin kwabrin ga tufafi ta asa ta rubu ko ina amma saboda jike is very wanda kasan gina haka jikinsa yake gina fadar. ko ta sa tufafi ƙarƙashin tufafin nan kal ba sai ta ɗarka kana ganin ƙwabre kuma kana ganin ɓargun da a cikin ƙwabre kai jama'a daɗi na aljanna yanzu waɗannan mata tsalkakakku wallahum azwajun mutahharatun kuma ƴan aljanna suna da mata tsalkakakku kamar yadda Allah ya cikin suratul baqara mata tsalkakakku tsalkakakku daga haila ba su haila mata aljanna ba su al'ada tsalkakakku daga jinin biki ba su haihuwa balle ba su sai jinin biki tsalkakakku daga janaba babu wankan janaba aljanna muna tare tsalkakakku daga mura wata mace in ta kwamtu ba jana da haka tsohon kunkiya ne <laughs> eh? babu mura babu datti in ta yi sati guda ba ta yi wanka ba a eh? ta zan ƙazama ko to matan aljanna duk abin da annan datti da ke samun matan duniya Allah ya tsallake matan aljanna su ga suna Allah ya halicce su ne saboda biyan bukatar mazan su kawai na aljanna sannan akwai wanda aka ba mace saba'in sai su za za ka yi da su tun da yanzu a iyakar da ya eh, zuwa biyu ko uku ko ko to a ɗan an baka saba'in ya za ka yi sai an ka ce kowane ɗan aljanna za a bashi ƙarhi da jarumta ta mutum ɗari don haka mace ɗari a ƙitayen kana iya zagayo su ba tare da ka gaji ba daɗi na aljanna jama'a Allah shi kai mu aljanna to shi dai Allah Ta baraka wa ta'ala ce wa hulul in da matar hulul in kuma duk dai yana cikin rugudumar da Allah ya ta zama ya aljanna ka amfani lu'u waɗanda mata in ka kalle su jikinsu wanda kasan lu'u ne almakanun wanda an rufe wannan duka jaza'an bi ma kanu ya amalu sakamako dangane da abinda sun kazo suna aikata a su yan aljanna Abinda sun kai me kai su samu wannan aljanna da Allah ya musa da su as-sabiquna sabiquna sabadiyya ayyukan alheri da sun ka aikata sanda suna duniya ashe kenan jama'a la budda min al'amali? dole sai mun tahi tsaye ku diba ku gane ko duniya jama'a ɗan kasuwa sai ya koma kamar mahaukaci bai legas bai bai bai bai abakaliki bai kwatano bai haka gashi nan dai kafin kuɗin tsaya to kuɗi wa gasu nan da baiwa ta ta Allah kuwa da sai da an kawo hana a same su dan boko sai ka sun ya bar garin su ya ce ingila wurin karatu bai da uwa bai da uba ingila ba ya ce Amerika wani ya ce germany wani ya ce bulgaria bai san kowa ba me ya sai da ilimin boko fa dai ilimi na sana'a ba ma ilimin addini ba jama'a an ka wahala wurin da dan duniya kuma aljanna haka tsammanin ka same ta gaban za a wallah manzon Allah ya ce Allah inna salatullahi galiya hajar Allah tsada gare ta me ce ce hajar Allah yace inna salatullahi aljanna hajar Allah aljanna da haka tsada sai an tashi وتلك الجنة التي أورثتموها وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون الله يسي وتلك الجنة وتسي الجنة أورثتموها وأن قادتكم إتا an gadon muku da ita bi ma kuntum ta'malu da sababiyar abin da kun zan kuna aikata a sanda kuna duniya ashe dole sai an yi aiki amma mu koma mu zama mu jama'a ƙanana ayyuka ga sun gagari sallar nafila ɗaya an kai sallar azzuwar ka yana fila raka a da ƙarfin ka da lafiyar ka da gagare ka kuma aljanna haka so ga sahabban manzon Allah ta irin su Abdullahi dan Amr bin Nas hakan kan musu manzon Allah kai su rage ibada ta yawa suna manzon Allah muna iyawa ta yawa Abdullahi rage su manzon Allah ina iyawa amma kai ga ka da ƙarfin ka da kurciyar ka da lafiyar ka abu ya gagara na fi da raka biyu bayan sallar azhar raka a biyu kafin sallar la'asar raka a biyu bayan la'asar raka a biyu kafin biyu bayan mangare biyu kafin isha biyu bayan isha'i ka tashi da daddare ko raka a biyu kai ka da wuturi ko ka yi hudu ko ka yi shidda ko ka yi takwas ko ka yi goma mallan abbas ya ce ibada ba ta da iyaka in ka bi maza mallan abbas ka yi ko raka a da haka iya yi eh? to raka abin ma shafa'i da wuturi sun gagara ina magana kiyamun lele mai yawa ga loha ba ka aikin komi kai ba ɗan kasuwa ba kai ba ma'aikacin waje kai ba manomi kai ba ka lebar ba ka mesin ba komi amma mahata ga gare ka ya za a yi ka ga haske ga rayuwarka babu ibada karatun qur'ani ga yanan sai ka yi zaci guda ba ka ta hijibi guda ba jama'a abdullahi ɗan amr ibn azbi ya karba qur'ani da rana ya karanta hizbi talatin da daddare ya karanta talatin kullum manzo Allah ce ya yi wa Abdullahi saboda uba ne eh, eh, eh, ya mai aure Abdullahi dan Amrul As mahaifi ne Amrul As ya mai aure kwana biyu kwana uku sai uban ya sai gidan sai ya tambaye sarakuwarta ya ya kike da mijinki sai ta ce wallahi miji na kan mutumin kirki sai dai bai bai tutsa da ni to bai damu da ni ba ci ba da ɗaya bai da rana azumin nafila da jikin kiyamun laili babu ne da amarya ga amarya an kawo kullum uban ya ce haka da iyari ya kace mai sai abin yadda ni uban sai sai in son manzo Allah nawa Abdullahi aure amma kullum ne zuwa abin da ba sun saka kai ka sai manzo Allah ya ka kirawo shi ya kake azumi yace kullum azumin nafila ce yayi yawa ina iya manzo Allah ce a yayi yawa ka rinka yin koda kwana uku yace manzo Allah ina yahe da haka haka dai an ka yake mutu da dake da ke ya samu ya karka azumin annabi dawuda ya azumin dawuda yake in ya yi azumin nafila yau shi abinci gobe jibi ya yi azumi banda gobe ya ci abinci haka to ya kaka eh, saukan ƙur'ani yake kullum kullum da kake ƙur'ani yace ya yi yawa ya ne da yake da dai ya kama ni abin da sai alfijir ya kullo to amarya bai ta to manzo manzo Allah ana bare ibada saboda amarya manzo Allah ce yi yawa haka manzo Allah da kyan da kyan manzo Allah ya samu ya rage da shi kadiba kuma duk a duk da mun ga da mu ko mun yi ko mun yi ko ce ko an ka bauta Allah ka ba mu aljanna Allah ba aljanna ta Allah shi da nan sai Allah ya ce jazaa'an duk wannan rubutu ba da kaji Allah ya tanadar ma muqarrabuna sakamako ne da maka kanu ya amalu da dangane da abin da sun ka zan suna aikata aikin da sun yi duniya domin ba lahira ba a aiki lahira gidan duniya a gidan aiki lahira gidan ba da sakamako ne muna tare don haka jama'a mu tashi sai. sai Allah ya ce ba nan da kan aljanna tsaya ba ku musulmi ya ce la yasma'una fiha wa ɗan aljanna ba su jin duk wani abu da ake kira lagawa me lagawa ya tashiyar magana duk wata maganar banza eh zage-zage habaiki arashi suka duk wata magana a lagau ba su ji kaga in ka shiga yana aljanna Ba su facebook ba su social media aljanna sai yaro ya zai shiga cikin social media ya bace ka yadda kake so in ka yi hada da shi wa yi hada da shi yaro ne wa dan ɗanka ko ɗanka ya girme mai in ka ƙyale shi kuma suka ci ya kashe ka eh bugun ka alhaki barin ka takaici ka ga shi kenan ka dole ka kwanta bakin ciki yaro ya dauko hoton ka ya haɗa da mace dauko hoton babban mallami ko wani dattijo ko wani shugaba sai haɗa da mace suna rawa eh to ko kuma a ga sanin dai abubuwa da na kazanta da ba su to aljanna ba wannan dun lagawo ne duk babu wannan aljanna iyakanmu da wannan bakin ciki nan duniya don haka ni an maganin waɗannan yaren nan na social media masu zage-zage in kokari ka bauta ma Allah da zuwa ka shiga gida in ka shiga gida ka zama da waɗannan ƴan iska social media amma nan ga wata ma da su kayan bakin ciki kuma ka sai aljanna kuma a haɗa ka da kai da su cikin wuta haka ya zama ma su zero don haka mu ɗaya ga bautar Allah sai bakin cikin mu ya zai iyaka ta nan duniya da mun sai aljanna shi kenan zai a ce wuce yi bakin cikin da iyaka bakin cikin ka duniya Allah ka shirye da shi ne yace la na fiya lagar su ya aljanna ba babu jin duk wata shiyar magana cikin gidan aljanna wala ta asima hakan da duk abin da azunubi kuma ba a aikata cikin gidan aljanna su ƴan aljanna ba su aikata zunubi domin duk mai imani ya aikata zunubi ya saba ma Allah zai kwana da bakin ciki ya saba ma Allah inda yana da imani haka yake ba haka yake ba to su ba zaban Allah hakan ga kuma duk mai imani an ka saba ma Allah gaba shi ko ba kai kai ba an saba ma Allah kuma za ka samu bakin ciki an saba ma ubangijinka to su ƴan aljanna ba mu sabon Allah na tare da su gidan aljanna ba mu sabon Allah don haka wannan bakin ciki sun baro shi duniya muna tare duk waɗannan ni'imomi da ya ko musulmi la yarbu da fiya lagawan wala ta'asiman ba mu jin duk wata yasasshiyar magana cikin aljanna haka ga duk abin da azunubi na magana ko na aiki ba su aikatawa wani bai aikatawa balle ransa ya baci to me muke ji illa qilan sai dai magana kawai qilan nan mai ma'ana qaula illa ƙilan sai dai magana kawai wacce irin magana salaman salaman assalamu alaikum assalamu alaikum shi ɗaya abin da suka ji cikin gidan Allah sai malamai sun ce mi an ma'ana asal salaman salaman cewa suna gaida babu abin da suka cikin gidan aljanna illa sallama ga juna su ɗan aljanna ka haɗu da assalamu alaikum malam mustafa assalamu alaikum malam abubakar assalamu alaikum liman suna wa junan sallama hmm? kamar yadda Allah ke cewa wata hiya tuhum fiha salam أه. وتحي دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام نعم وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين تبارك وتعالى يتي دعواهم فيها أبن أما قال أن الجنة إن صيش قد الجنة آه، في أه subhanaka allahumma arki ya tabbata tasbihi ga Allah kenan shi tasbihi har cikin gidan aljanna ba a bari ne tasbihi babba ne shi ne da awamun fiha subhanaka allahumma abinda an magana ɗan aljanna cikin gidan aljanna subhanaka allahumma tsarki ya tabbatar ma ya Allah ubangijinmu wata hiyyatun gaisuwarsu kuma tsakaninsu da juna su ya aljanna wata hiyyatun fiha cikin gidan aljanna salam assalamu alaikum assalamu alaikum kaga ashe ba nan duniya ɗaya ba har gidan aljanna sallama ita ce gaisuwar musulmi muna tare ba laifi ba ne bayan an yi sallama assalamu alaikum ya ce wa alaikum ya ce barka da yini ko amma a zo ɗaya a wani gabatar da barka da ta wannan ita an gargajiya sallama ita ce gaisuwar musulmi sai yace wata hiya sun ya salam gaisuwarsu su yan aljanna cikin gidan aljanna assalamu alaikum sai Allah ya ce wa akhir da'awa maganar sa ta karshe cikin gidan aljanna alhamdulillahi rabbil alamin to dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya kawo mu nan Allah ta gwada mana mun yi wannan godiya Allah ka sa mu aljanna to sai sun ce ma'anar illa qilan salaman salaman ma'ana ƴan aljanna ba su jin komai cikin gidan aljanna illa sallama da za su rinka wa juna wasu malamai kuma sun ce a'a mala'iku za su rinka shiga gida gida na ƴan aljanna su ne mana sallama yace wal mala'ikatu yarquluna alaihim min kulli babin wal mala'ikatu الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم نعم فنعم عقل الدار تبارك وتعالى يسي والملائكة يدخلون عليهم ملائكة ذا سجن كشغا عند يا الجنة جدا جدا سنا بيا جدا جدا من لم يكن سكي انت السلام عليكم انت وعليكم السلام wa alaikum assalam malaika jibril ya wuce ya an zuba mika'il ya ce assalamu alaikum mallaka suke ce ina ciki assalamu alaikum assalam mika'il ya wuce an jima mala'ikin mutu assalamu alaikum mala'ikin mutu mun da gama da kai ta hiyo ce to shi ne Allah ta baraka wa ta'ala ce wal mala'ikatu yadkhuluna alayhim min kulli mala'iku suna shiga inda ya azanta ko ci kofa kofa kofa suka bi salamun alaikum suna yi mu sallama suna ce mu salamu alaikum ya ahlal janna bima sabartum saboda hankulin da kun kai ma'ana Allah ya kawo ku wannan matsayin ga gidan aljanna saboda hankulin ashe kuma kenan daga cikin abin da ke sa a samu aljanna sai an yi hankuli hankuli da bautar Allah hankali ga barin nisantar abin da Allah ya hana kana da kuɗi ga kurciya ba ka da wani abin ga sannan ga mace ta girta ta za ka shawa amma ka tuni Allah ya hana ga matar ka bace Allah ya hana sai ka dahi zuciyarka ka yi hankali kuma ka yi hankali ba ka yi hankali ga hunturu iska na bugawa ba ba ba ga hunturu kila kana da amarya da sabon aure kullum da cikin bargo sai ka je ladan na a salatu khairun min an to kaga sai ka ba zuciyar ka amfani shi yanzu da sallar nan da amarya wasi da sallar ka yi amarya sai ka tsibi farko nan ka taso ka yi aron laka yi masallaci sai ka ba zuciyar ka amfani in ba ka ba zuciyar ka amfani shi ke da Allah da kamar da sai Allah sai ku lullu. eh kaga ne shi da yake wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab mala'iku suna shiga inda ya aljanna ta koce kofa suna ce musu salamun alaikum suna musu sallama bai bima sabartu wannan abu da kun ka samu na gidan aljanna kun same shi ne saboda hankulin da kun kai ashe na budda min sabr sai ka ji abin da baka kun ka jiya sai ka ji abin da baka kun gani dole sai ka yi hankuri akan biyar Allah kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum na'am wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku na'am adan كثيرا نعم وإن تصبروا وتتقوا فإن إن ذلك من عزم الأمور تبارك وتعالى يتي لتبلون والله حقيقة أن جربيكم shi amwalihum da dukiyoyin ku wa anfusukum da ku sai Allah ya kawo jarabawa kana da dukiyar jallin ya kare kada komi ba ka da ce fannin gidanka ya gagare ka jarabawa da wurin Allah ba da kaka dauka da ke kai in ba ka yi lafi take yin sun yi fari amma dai ka daukai jarabawa da wurin Allah kana lafiya na Allah ya dauki wata gagar misalin rashin lafiya ya sa tun kana iya tashi yayi yi baka iya tashi Dan jallin shagon duk a kashe shi wurin biɗan magani kudin pension kayan ritaya duk kudin garatu duk a kashe su wurin biɗan magani su kare kuma ka warke ba jarabawa ce da wurin Allah akwai abin da Allah ka nufi shi ne ya ce la tunna wani fi amwalikum wa anfusikum wallahi fa sai an jarrabe ku ga dukiyoyinku da kuma kukan wala tazrafun min alladhina utul kitaba min qablikum kuma sai kun ji azam kafiran cuta mai yawa zagi da ƙazafi da jafa'i da cin mutunci da ƙannar suna da tunda girma duk a gidan da tun girma sai an yi muku don haka yanzu dole ya zo ya karanta wannan aya sama da shekara arba'in don wani ya zo da zakin dole ya kai duk don ya muka zaɓe don da ta ɓata da sun da ka ce kayan da ya shi ba wannan aiki wanda sana'a ce da ba ta da riba gare ka yanzu in ka zagi bin da muka yan nanawa da zagi na kashe mutum da ina da rai amma ku riba ga nan sumul sumul ku gani inda zaki yan liƙe ba kamar dan maciji in yi wanka in sha bai ba inda zagi ya bin tambu zakin ka sai ka fita wanda bai saba da zaki ba yara matasan masu wa'azi don ne ya wani ɗan taurin kun san taurin da nufi na ci taurin na ci ta mako in dai zaki da kai ko barnar suna ko arziki ko idan lahi da zila ilaha illawa wada wada birin kariya ta kisi amma kai za ka bada labari ba ni ban bada labari za ka ce kaye kaye kaye bello kaye kaye don abin da aka yi wai a dai ku shi da ya bude kai ya ci gaba an ga ya zaburo to kai ka zaburar da bello ya bude aikin Allah ne ku waɗi wace gwamnati ta kai belle abu yadda aka fi da belle abu wace gwamnatin da ɗai wace mai kuɗi an ɗauki da belle abu wace basaraki an ɗauki da belle abu babu belle abu kashin Allah kai ma ce da shan Allah mun tare da kowa saboda duk wata abubuwan gudu na ya kai saboda ka san in in kace ta tsaya ma bella ya duk dai bukan karama har kai wanda shafa ta kai to in ka ce kai ta tsaya ma bella ya kana can kana farantaka da shugaban kasa sai in jawo tsule shugaban kasa kana cewa kai kasa shi dole mutum dole ya dole ka bashi haka nawa da Allah ya bashi ko ban ni haka da nake so abin da ta ni ba san kowa shi na da ubangiji abin da Allah ya biya da sa muna muna tare daga ban da bai gida Ke zaka ga abin da ya fito ga baki na hajji ne kai al-ifrima banda nauyin kowa sannan yau ka tara najeriya wuri guda Faru daga gwamnati da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi gwamnatin ƙananan duk abin da aka ce mu gwamnati ba mai biya ta bashin naira goma in ka cire duk wani financial institution da an Najeriya bankuna da duk wani wata ma'aikata mai bada bashi saboda shekara talatin ban ci bashin wata ma'aikata ba saboda da shekara ba mai biya ta bashin naira goma yan an ka dawo ga talaka yan wani duk ka tara mutanen najeriya wuri guda ba mai da ta bashin naira goma to faɗanin wani nauyi an gare da kana na faɗin gaskiya sannan ba mai cewa ne an ɗauke da iya har gidan yari na zanna ban samu wanda ya ɗauke da ina gidan yari nika ci da iyali na sabulun wanki ban samu wanda ya ɗauke min ba na zanna gidan yari Allah ya ɗauke nauyi na balle yanzu ga ni waje to faɗi ne na adda girma wanda na ganin girma na yan ganin girma Allah da gaskiya ka ji tuwa in yi shan koko in wuce sitirin buga ta hiya Yan eh, hawa kare ta kashe ko kamar zan cikin cikin uwa ta ka akwai bayan wata in ka yi ta. <laughs> Allah shirin da mu amma mallami yana yin nufi duka wani babba to ka ga dole ya yi shan koko hakan ga ya shan ya jawo ne irin wanda da ta ce ma jawo ne bai dan ɗan to Allah ya Allah shirin da mu to shi ne yace wani mar'a la tumlawna fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku azam kasira Allah ce wallahi sai kun ji cuta mai yawa zagi da ƙazafi da jafa'i da ɓannar suna da tun da girma da muzan duk abin da za a muzanta ka wai an muzanta a muzanta da mata wani haka ma ne matuƙar ba haka bayan da mata wani ban ce ban gidan komi gidan ku ban ɗauki kayan ku to ni da don ba don da ya makarici da to ni ko manzo Allah ya ce makarici ba ne ko ba ce makarici ba akwai manzon da Allah ya ko ba ce makarici ba wannan abubuwan ban kin mu kenan mu masu wa'azi wanda shi ƙarya ya kai sannan to in ya faɗi gaskiya don wani muzi ya ce ƙarya ta shi ka zama ƙarya sai ku samu yara waɗanda ba su da tirenin don ne ya ba samu ba ce ce kana ta arba'in da wani bai zanawa don ko babu komi experience count shekara ta arba'in don abin da gani na gani yau duk wanda ka bisa kujera to wa'azi na da'awa ta ta girma kujerar da ta tashi duk wanda ka bisa faɗo da ta tunubu tunubu shekara ta zo da kujera shekara uku da da gurgurgo bai ba su uku ba to shekara ta arba'in da wani abu yanzu yanzu akwai wani ma'aikaci da adda shekara arba'in bisa kujera don da da ni yanzu shekara ta arba'in da ɗoriya ina wa'azi domin na gudu yau babu ƙorashin da ban shiga ba wani ƙorishin zai gudu yawa kiri ne a ce bella ba ana da ƙasa wallahi ni ƙorishin wanda zai na gaba allah kan gudu zuwa ƙorishin wani to allah ya shirin da to sai allah ya ce sai kun ji eh, eh, eh, miyagun maganganu ga makiya ko to ina da? sai Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaku fa inna zalika min azmil umur in kun yi hakuri kaga yi hakuri za ka zo ta wuce masu hada da gari ya nuna an kai wasu sun mutu wasu duniya ta kashe su suna nan gaban babu su ga dole ya bada kullum gobin da ya kai Allah kicin zan. sai rura ya kai cikin gari ba an yi bola ya zo ganin cikin gari ko san bola ya zo wani ne zamanin eh, eh, shekarun baya wata gwamnati da muka faɗa da ita sai an ka ɗaukai an ka sai mai kayan wa'azi euro mai wa'azi ba ne a kan dalili an ka sai mai kayan wa'azi irin masu wa'azin da waɗannan eh, an ka zo addu'a suna ko ɗaura aure eh bola ya fi kafiri ne wajen da yanzu an bola shi ɗauka sai bola kafiri ne to na so ya mutu na so a ce ya kawo ya ganga bola nan shugaban kasafin musulmi shi da jahilci shi ɗauka ya kawai bola tun da ba sunan ba haushe na ba sai an ce bola kayan ne don haka bola ya bo sai an kame sai maimakon sunan ya biyu sai biyu sai an kame sai bola ya bo to wata rana an kai wani abin ban dariya an zo ɗaura aure na zo bai san da ba shi na zo ɗaura aure ina zaune sai ya zo da yan lasfika ce irin lasfika ga yan karama ba san sai da magani ita yan siyasa da sai mai eh jama'a muna da yi muku annaya muna jan kunne game da bola bo ga dizani sai mutane sun ka ciwo bala'i zai tashi eh ina muku game da bola sai kowa ya gano bai san ashe bai san ne ba suka ta ɗaya kai bai ma san ne ba eh bola yaro ya ce kaza bola yaro ya ce kaza kafiri ne matacce ne ku yi kaza ku yi kaza ana jibi in yi magana sai duk kyali yayi abin da ya kai an ka daura aure da ɗaya samu ya zanna bayan an daura aure sai an ka tashi sai duk ɗau kuɗi duk wani da yake nace ga ta balla sanda da kokari sai Allah ya saka ma da alheri Allah ya biya ka da gidan aljanna wanda an san an kai sanya da ya sai ba tsaya ba sai ni sauri ni mutu yawa ta aka ce to shi da shi da shi yau ga kayan shi ana roƙon mai aljanna Allah ya ka da gida aljanna Allah shi maka da Allah shi maka sai ni mutu ta duk ainihi da sun wuce masu hannunka mai sanda sun yi sun wuce faɗa da sanda ya gode iri an ba a yi ba don haka wanda ya ce yau haka zai da wallahi ya makara wallahi ya makara don da ya bai wa kogon gwamnatin tarayya ta ce sai haka da shi wallahi ba ta iyawa ta makara balle wani wani maciyacin banza to Allah shirya da mu to mu dai kadar Allah ne inda wani ɗorin ringin ne a haɗa da shi ya ja ya ɗorin gindin wallahi duk wanda an Najeriya ya mutu ba ya girgiza ni ba wanda a ɗauke da lalura ta yau in ban da Allah to Allah shirya da mu shi yasa ni ba mai girma ga dina in bar da shi Allah nan ba Allah shi sai ya ce wa in tanzuru dan kun kai hankuri wa tattaku kun ka tiga bin da bai biyar doko a cikin Allah me ake da suka da ku saboda biyar dokokin Allah da ku to ku bari ku take ko ku yi kai ta aja da baya shi yasa ba har kasa ina da shi ba no no garan no goyen ba an ka ɗaure ku ɗaure farko mun kai wata hudu da kwanaki gidan yari ran juma'a an ka ba shi fili da rana ina wankan juma'a tare da su liman ko da ya farko tare da liman an ka an ka ɗaure to ina wankan juma'a an ka sa mallan ya sauri ka to an ba ku fili da rana ran juma'a da gidan yari an ka ɗauko ba a tsaya ba sai masallacin juma'a da masallacin juma'a ne firi hudu ba ko ita ta zan bala'i dan ba ko gida bai zo ba an haka mata ratara a mai sani ne dole gidan na goyon ba duk abin da na waɗi na faɗi can na sake mai bai shahin ko mu ƙara sai ga je ko mu rikicewa ba ka je ma ke wata irin dare abu da gani ba ƙarfe ɗaya na dare ɗan sanda sun zama kawowa nan da ƙarfa a kafa kaurar gyanna ya kwana garau garau cikin bacci in falsa su ne ne sai mata ce kuka yace ka eh ta kai wani dauka ba likita ka eh ta sai su ne ne ɗan sanda ne ɗan sanda ya ku jira ne sai in koma ba da wani ba yanzu yan sanda ne kan kai ta gaba ni da ai in ba cikin dare ne ban komai ta karata Allah ke bari ba kai ba wannan dauka wa'azi na duk inda sun haka ne can ma sai dai wa'azin ne hito ko ne hito ne in gama mota uku na yan sanda kai da dare ta wuce mota uku an zagayo can baya mutane ga mutane nan game da bindigogi sai na buɗe gyar da fushi na fito ni ce in sai haka waye a ɗauke min mota ta a kai mai inda aka yawa dama ya an kanne akwai yadda aka kai mota da jana a rage wuya lafiya wani ba ake nema lalle yan ana nema na wuce kusa da daddare ba nan ne ni ba ko an ko ko samu rahoton na yi robari in ce wa azumi na wata don bari mu tafi an kwasa tare tare da zai ajiyar. mun ku zo an kasa cikin sil an kulle sai gobe da safe na shiga sal da sahi na shiga da rana na shiga da marice na shiga karfe ɗaya na dare rubin ɗin yanzu mutuwa ɗaya an bangani ba wallahi ji mutuwa ɗaya sun rage ne yanzu amma tana ta duniya ba wanda gani ba a kaina an ka ina gidan yari duk mai isa ba an ka shirya rayuwar gidan yari an ka shirya da ni da mutum da mu bakwai a kashe ni ganin da ni bune sai na duka hakan ba ko ba mu inda zanna shi ya ga an ka fara samu na sallar mun ga da ya mai lafiya lau gidan yari gidan yari sun an kama sa da tsaya da mutane sun kama suna sai ni ba san ni ne a tage shi ba wani ne an ka zo kashi sai ni ce bari in hita in ni musu magana kila su bari sai ni wani yaro dan gwarayo ya biyo da baya wallahi ni tun da yaro ne ce wayo mun da ahli ne ashe wai kun cin kan da ta an ka halabo ba ku ni da lafiya ko kariya ta ba sai an ka halbe da baya garin duk da ne ko da ne sai ya ga yaro face face da jini sai ni jiwo da ina juya kuma fatattakar ta rasa da haka ji da bindiga ina mutuwa inda ina mutuwa da na kawo yau ban mutuwa sai lokacin nan da Allah ya kaimo ni. min dawo ba da tiya da ya buke da ban ma iya yi sosai da an ka da an kasan cikin sa haka an ka yi taɓan nan na an kashe mutane don yau in kuna tunuwa gidan yarin sokoto ina jin kusa da amfani ko November 20th November 2005 wata huwa da obasanjo ya yi kwamishinin ɗin flyover ga to ran nan na su yan gidan yari sun kuce bari su yi amfani da wannan dama zalunci zaluncin da suka yi su yi zanga-zanga rashin an san abinci obasanjo ya turo a abshi kwamfilin shi ya kuma na rufe kenan sai an kai kuma ni ne zo ne faɗa mu kuma gidan yari ga abin da zuwa ku tire su ko yi abin da ba shi kenan an fita an samu sa'a an ka tayi an ka shirya ga yadda za a kashe shi zuwa aka kusa garai da wani da wani da wani sai an ka shirya mutum shida ne har da bakwai a kashe mu na shirya zanga-zanga tare da yara na don haka an kashe sun haka kashe mutane da yawan lahi gidan yari amma ko ƙarfi ne da sani ba wala ko ƙarfi ne da same ni ba ko ƙarfi ne wala da same ni ba mai son ɗan ƙware ta haihe guda ɗaya uwa ta ni dai ta haifa <laughs> Allah shirin da ku. sama sahi sai Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmil umar in kun yi hankuri kuma kun ka ci gaba da dokokin Allah wannan yana cikin manyan al'amuran da ake ba da ladabi ba ka ku yi hankuri ba abin da kuka shi ku yi hankuri za ka zo ta wuce wasu wasu gudanar an fa belle ya zo belle ya dan kaza mahaukacin kare da duk ayi ko ba ba suna yana yau ta wuce mai yin ya wuce ga dalla ya bai don haka ba mu ba kowa hankali wanda ya ji faɗa zai da dalla ya bai ya ci gaba kuma in ka raga da kan Allah shi raga duk wanda ya raga da kan Allah ya raga in kuɗi gare ka in mulki gare ka in ilimi gare duk abin da gare ka in ɗan yansan gari yake na duk wanda ka iya faɗa da dalla ya bai ga dalla ya bai banda kowa tare da ni illa Allah bismillah kuma ni ka san da taɓa kai arawa ne ba ni ban cike irin malaman da ka zo kai tsara an ajin duk abin da aka ce wala ban ƙara ka ga kowa in na ga dama ya duk wanda an Najeriya san dalle abuna da baki kuma na iya sai in kan zaga in na ga dama ya rama in gada dama in banza da kai mullah shirin da to mu tafi to lokaci zo to Allah ya sa mana albarka gare shi to ina yake eh illa ilan salaman salaman ba ku jin komi su ya aljanna cikin aljanna sai magana assalamu alaikum assalamu alaikum shine nake ko dai sallamar da za su wasu malamai sun ka fasa sallamar da za su rinka wa juna ko ko a sallamar da mala'iku za su rinka yi musu wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar ma dalla da karshen wannan gida da kun ka samu kanku haka mala'ikun Allah ka sa muna cikin wannan mala'ikun za su ce ma haka za su wannan sallama fassara ta hukun ta salaman salaman wasu malamai sun ce a'a Allah da kai ne zai wa ƴan aljanna sallama Allah da kai ne ina Allah zai wa ƴan aljanna sallama cikin suratul yasin salamun da ya qawlan من رب رحيم سلام سلم قولا زنجي من الرحيم daga ubangiji mai rahama Allah ubangiji mai rahama zai sallama wa zai sallama ‘yan aljanna to duk an fassara wannan illa illa illa salama Allah jama'a kun yi aljanna jama'a ko wanda sun shiga aljanna to mu tashi tsaye sannan mu gama da addu'a addu'a ɗaya za ta kai ka aljanna Allah ka samu aljanna a sai ka yi aiki tilkal jannatu allati urithumu bima kuntum ta'maluna kaga nan ma sai Allah ya ce jaza'an da ma kanu ya amma duk wannan rubutuwa da kun kaji Allah ya tana dan ma almuqarrabuna sakamako ne dangane da abin sun kan suna yi don haka a tashi tsaye da ibada ya ku musulmi sannan duk wanda ya san yana sakin lai yana da wani abu da ya kai na sakon Allah ya kokari ya tuba ko mutum na nan bude sannan shi Allah mai tarbatu inda Allah da rahim Allah mai gafara ne duk abin da haka duniya ko tsaki ka kai ko shirka ka kai duk abin da haka ka roƙi Allah gafara Allah na na gafarta ma muna roƙo Allah ya gafarta mana Allah da rahama ka ka samu aljanna Allah kan kai muna rashin rashin arziki rashin samu aljanna abin da ya faɗi daidai Allah shi ba mu lada da ni da ku da hunka saurara yanda ku kuka ya alku Allah shi ya fi bi shi cikin zukatan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu